Matashi Nura Garkuwa ya bar tafiyar gidan Dr. Mustapha Muhammad Inuwa ya koma APC tare da yin mubayi'a ga ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC Dr. Duko Umar Rada. Nura Garkuwa ya bayyana haka ne ranar Alhamis 27 ga watan goma na shekarar 2022 lokacin da yake cire banar motarsa tare da nuna goyon bayansa ga jam'iyyar ta APC. Ya ci gaba da cewa. Sunana Nura Garkuwa Funtuwa mazaunin Funtuwa amma yanzu Allah ya raura ni jihar Katsina. Allah mai sa. mun yi tafiya gidan dakta ɗari bisa ɗari mun ba shi goyon ba ɗari bisa ɗari to Allah bai ma ba Allah ya kai mulki gidan wanda ke so da mulki shi Allah wanda ya so ke ba abu ne wanda dole kai ma ba da shugaban ka duk wanda ga Allah ya ba mulki kai mun ba da shi saboda Allah shi ke ba za ka zara lamarin Allah ba to yanzu mun dawo gidan mun batta nan mun koma gidan dukko tafiyar mu ta koma gidan dukko da jama'a mu gaba ki daya saboda can mu gidan dakta muke saboda soyayya da kauna haihuwa aka yi muka samu yaro mai sunan dakta dakta musufa inuwa saboda soyayya da kauna da biyayya to abin allah ya yi kuma gashi yanzu tahiya mai kyau tsarkakar tahiya mun dawo mun babi'a da ta jama'an mu da jama'an hunto jabir da kewaye gaba ɗaya su ma sun yi babi'a sun koma wannan ta yi gaba gida allah ya kuma ya ba mu ikon yi mata biyayya kuma abin da muka yi baya yanzu za mu yi shi ɗari bisa ɗari za mu ba da gudunmuwa iya gudunmuwa mu ɗari bisa ɗari inda wa'anda suka sani wa'an sun san mu wa'an sun san mu ba wasu labarin muske suke ji irin ayyukan da aka yi akan tafiyar nan ta APC karkashin zagorancin mu da mustapha da Musa Adamu Funtuwa mun koma ta yawwa global ballai to daman na ran naka sai naka yawwa ranar naka sai naka wannan tafiya ne daman dan gida ne uban mu ne yayan mu ne dan uwan mu ne jinin mu ne to daman dole naka sai naka ba hannun ka bai hannun ka ka yanki dole ta yi a naka namu eh, a pdp yanzu dai <laughs> yanzu na aje tafiya pdp na koma tafiya apc tafiya tsarkaka mai kyau na koma gidan dukko dama an san mu akwai gudun da muka bada dama tun baya allah ne bai kai mu ba to yanzu allah ya kai mu tafiya wanda wajen musa adamu shi ya kawo mu gaban mu duk wannan gaban duk raɗa allah mai ikon shi ya kawo mu tattauna da mutanen mu da kowa mabiya goyon bayan mu kuma mu mu'aba da shi mun bi shi ɗari bisa ɗari Allah shi kuma ya ba mu ikon yi mashi biyayya Allah ya ba mu ikon nasara mulki gaba baki daya Allah ya ba shi gaban mu gaba baki daya nasara dukkan waɗanda suke cikin APC mulki masu neman kujera Allah ya ba su ikon nasara nasara dai an same ta Allah kuma ya bamu ikon tabbatar da ita